ina dalili ina dan mafari haka kawai daga aure ba gaira ba dan dalili ina dalili salamu alaikum alaikum salam yawwa zo haba haba mai gida kana katan ka da kai dan Allah ba ka ga jiya jiya aka kawo ni ka zo ka malala mun fitsari akan katifa akan wannan ne kike ta surutu a surutu ba dole in yi ba ina amarya an kamun sabuwar katifa an goya malala mata fitsari kwantar da hankalinki amarya haba ni na zaci ma wani abu aka yi miki wallahi kin bi ke daddaga hankali kike yanzu sai ki ji makotan nan tunda aka kawo ki kike ta jin me za mu fara saboda ana ganin an yi auren nan ke fada ni fada muna da makota a garin nan masu hasada su ji me yake faruwa a gefen mu ke ke riga kin sani kwantar da hankalinki yanzu a ce kin kwanta bacci kin san ranar farko akwai fargaba akwai kuma ranar farko wadda idan ka sa sai ka ji mutum ya mutu wallahi abinda nake so ki fahimta idan kika yi bacci kika ga kura ta biyo ki kin fito wo za ki fita daga gidan nan kika ga mesa ta fasa kan nan baka kirin ta buɗe haƙoran nan ta fara tsatuwa. kina ɗauriyo kwana za ki ƙara wucewa ta hagu sai kika ga zaki shi ma dan karere ya yi hudun wancan dan allah ya zaki har ka sa ciki na haya kada ai zawa yi to ni da Allah ya yi ni sadauki jarumi da naga haka fitsari kawai ne eh wallahi yanzu abin da nake so gaya miki a wannan an wanke ta ne ko ruwa na zuba na zauna na ta da na sai zarni take yi yadda ka san baji ya aka saka ku wutsarin ƙato a ah, kin san ai lokacin kin kin ke ma kin san ai abin da yasa za ta yi zarmi saboda mun sha so barodo <laughs> ba damuwa in ta karasa bushewa a shigan man da ita in shigan maka da ita yau maka kuma ma ka da mata fitsarin ai yau akan leda zaka kwana ni na hau kan gada in hau katifa ba za ka kuma hawan mun katifa ba ka lema mun haba haba amarya ni a leda ki a katifa haba yar kwaisa ki kwantar da ki ai daga yau an gama saboda yanzu ma da kike gani na yi turaren wuta wallahi duk wani namukan daji yanzu na turare in ba in kika ga na kamo wani abu muna bacci ba wai wani wannan bane ba zaki yi naji yawwa waje ciki ko je ka zan ba ya kwaisa ya kwaisa ban san inda kina ɓata ran nan wallahi yanzu zuciya ta wata daban anan haka wallahi to bari na riga ka shiga <laughs> kai wallahi an haba haifin yanzu Allah sarki <laughs> wallahi tallahi eh? a ah, ah, ah. kai akwai zafi wallahi alkura akwai zafi haka ake ta zuffa fa a garin nan ta ai ta zuffa wallahi ai ta zuffa a'udhu billahi halima me wannan dan iskan ya shigo cikin nan asha na ce na rasa inda take shine na ce zo ya dakon ashe kasan gado ta fada ka ganta yanzu nan ya dauko ta a kasan gado a to kai akar muka lawo harka makotaka ka gaba ɗaki na ga ɗakin gida ɗaya muna gida ashana ta ce ta ƙare tun jiya nake nake ta so in ga masu kantin sun rubi na ce to tun da dai ga ga lami gwara zo gurin ta ga ta dan ban aran ashana kai da dan kunna rushe na in girki kuma iya zuwa ashana ta fada kasan gado mm. shine izira hannu wallahi izira ida kota hannu karbi a da karbi ashana to a har kasan gado wallahi fada ta ashe kasan gado da ƙyar muka ɗauko ta nake biya. wato ya zara hannu <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yan wuta sun yi yawa yanzu ba Allah na ya yanke min wuta na kwace wayata da ƙarfi tsiya ku kuma a he ka yanke min tana an yanke a waje an yanke min ita ni fa ba fa a shada ne ma ga wallahi ka dan uwarka uwarka ka ci gurin wannan yanzu kai lami ah, ki bayani na gaya masa fa ashana ka zo ka karba dan Allah ne wai zargi na kake yi ashana zargi na kake yi ko saboda ka gan shi dan shawarwali ya fi ka hanci ka ne lami wallahi na gode ka ka da ashana ka ne ka duka to to to to lami ka gane sake shi kin ga daga dakata lami sake shi wallahi ba za a yi irin wannan da ni ba da komin jakata din da ke kike biyan kuɗin haya gidan nan wanda in na tafi ba zan ƙara dawowa ba sai ki ci gaba tun da ya fi na hanci je ka zan zo an jima sake shi sake shi je ka ɗan shawarwali na na gode fa da shanar <laughs> kawai dan ka gan shi dan shawalwali ga dogon hanci sai ya tsaya maka a zuciya ni ba na son irin haka ba na so in ka tashi in kayan za ka iba ka yi gaba ka yi ta gaba din ka yi ta gaba din kenan kenan a maka mana lockdown ka fita waje a yankin nefa ka da cikin gida a kwakwale ma a shana shi nan, duniya ta zo ƙarshe shi nan, kin ga ciro min jakar kawai ciro min jakar wallahi ba zan tsaya ga wannan bakin cikin ba wanda kawai goma can wajen mai na wallahi ba ni jakar kawai gata sauran kayan ma suna wajen mai wanki gurin audu in ka je ka ce ba ka sauran ka zira a nan je ka me zan yi da kai dama zaman hakuri nake yi da kai kuma ka ma fara zargi na ai dama aure da zargi ma bai tabbata ba a musulunci kana kallo na a gida hijabi da asuba hijabi da safa hijabi dan dan bawan Allah ya shigo karba a shani sai ka zarge ni je ka je ka na sallame ka da dama ku da ake ai gwanda marasa hijabi ka ga mace ta labka hijabi ta labka likafi a haiti iska ce wala iska ce kana cewa za ta ce ma yaya je ka dai yanzu ba kaya za ka karba ba to bara miki wazi kin ga yaron nan na tabbatar da shi ne wanda na ga hotonsa ana bugawa a gari waya ɗin nan ta tarho ɗin nan ana bugawa ana wanda ya kamu da corona ɗin nan sun gudu a bikin sallah ake yadawa ya kamu da cutar corona corona corona corona fa kake magana corona virus din da ake faɗa kwarai da gaske dan Allah mutura maganar wasa dan Allah corona kake magana sannan kuma bara ki ji abin da nake so ki ki lallaba ki je nan asibitin nan ki tabbata an maki gwajin corona idan kin kamu da ita na karasa cikewa ukun nan cif na na sauya miki in kuma ban kamu ba fa babu ki kamu ba ma na sauwaƙe miki